إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin alhamis muka haɗu wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu domin mai bitan ta salihin na imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yau ma wannan yammacin na goma sha daya ga watan biyar jumada al'ula shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya yi daidai da yammaci na goma sha shida ga watan goma sha biyu miladiya da biyu da ishirin da bai insha Allah za mu dasa karatunmu a kan wanda ya gabata kuma za mu tafi babi na ɗari ɗaya da tamanin da uku cikin riyadu salihin babu alhasbi ala suwarin wa ayatin makasusa babin da ke kwaɗaitarwa akan kiyaye wasu surori da karatunsu da wasu ayoyi ke ɓantattu cikin alkur'ani mai girma sun san ubangiji su subhanahu ta hala cikin kowane abu ya yi wasu abubuwa waɗanda suke mafi jita hadda annabawa masu daraja Allah ya ce ya fifito su annabawa aka annabawa to haka surorin ma na alkur'ani duk magana Allah ta amma akwai wasu masu ke tsarkakiyar daraja ta musamman da falala ta musamman karatunsu yana ba mutum kariya da kuma tari ladabbaki masu ɗimbin yawa sai malumman musulunci Allah ya ji kansu da rahama cikin safai imamu nawawi ya yi kokari bai shekaru masu yawa warin ko da ya kawo shekaru ga lokacin duk yara su ya rasu yana ɗan shekara hamsin ga ɗan wani abu kaɗan don haka ya yi ƙoƙari yadda ya fi karma musulmi abubuwan da suke kanyon rayuwarsu kyautatuwa na azakar na ne na hukunce hukunce ya an rayuwa ya kaɗan na amma mai albarka to shi na ya wallafa cikin wannan kuma sai ga wani babin da ke karantar da wasu ayoyi da wasu surori ke bantattu ya bayyana mu da su kenan duk ƙur'ani falala gare amma cikin shi akwai wasu surori na musamman da Allah ya ba muhimmanci karanta su yana sa Allah ya maka zubin tarin lada karanta su ya Allah yana ya baka kariya daga dukkan wani shari ina fatar an da cikin su akwai hadisin da za mu karanta aka ce an abi sa'idin an samo daga abu sa'idi shine rafi'i bin al-muhalla shine rafi'u dan muhalla radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki yarda da shi kala yace kala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a shi ya ce mini ala uallimuka a'azama suratin fil qur'ani yace ba za ka bari in koyar da kai wata mafi girman sura cikin alkur'ani ba wannan istifhami na tashwiki ne saboda ya kara sanya mashi ɗai ya ce mai kaza ka bari in koya maka in sanar da kai wata sura mafi girma a cikin alkur'ani mai girma kabla an tafaruji min almasjidi kuma gashi sun kamo hanya zuwa ita yana rike da hannu ne yace a gabanin ka hita daga masallacin ga na na faɗa maka wannan sura ita ce mafi girman surori alkur'ani yace fa akaza bi yadi sai ya kama hannu na zuwa wajen masallaci falamma arada an ya don manzon Allah ya gani shi ya kamu ko bai kamu ba ya faɗaitu ga wannan abin sai ya ja shi hannun zuwa a yi ta masallaci shi ko saboda faɗan abin nan da ya ga manzon Allah zai yi ta ya ce kultu sai ni ce ya rasulallah ya manzon Allah kulta kai fa ka ce mini lau alliman naka azama suratin fil qur'ani ka fa ni alkawari kayan mu kamun hanyar ita kuma gashi za mu ita kayan mi alkawari kayan mu ita ka sanar da ni wata sura mafi ɗaukaka cikin surorin alkur'ani mai girma kala ya ce eh haka ne ya ce alhamdulillah rabbil alamin ita ce alhamdulillah rabbil alamin ka ga nan ka ba mutum ilmi lokacin da ya ka bukata sai ya yi tasiri ina fatar an gani sai ya bar shi sai da ya kwadaitar da shi sai kyalewa saboda ya gani ya kamu ko bai kamu ba ashe ya kamu ya ga an hari kofa da hannu na yake shi na hada manzo Allah ya manzo Allah ka fahimi mini alkawari za ka faɗa min wata sura sai ce eh kwarai ko ce ita ce alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mafani ita ce bakwai dinnan da aka biyo ta ba Allah ya faɗa a suratul hijri ba wala ta ba laqad ataynaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim na'am ubangiji ya ce ma annabin sa wala kada wallahi yana hankurar da shi ne ya karanto mai kissa mutane annabi lutu muhawarar shaidan da annabi adam da ubangiji ya karanto mai kistan mutane annabi ludu da annabi su ya karanto mai kistan mutanen abin nan Ta Mudawa ya karanta mai waɗanda sai ya so ya ce mai wallahi tallahi wa ma khalaqa as-samawati wal arda ma ma illa bin haƙi wallahi sun mai da ƙasai gina da ka gani ba mu halicce su face da gaskiya kuma ka sani inna sa'ata la hadiyatu wallahi kiyama zuwa za ta yi don haka abin da suka yi ma na sharri da zambo da kazafi da muni da yaka fasahi safahal jami kau da kai kau da kai kuma mai kyau ba ka kau da kai kana cike da bakin ciki kana hadiya kushi ba kai mai she su ban sadara su ba kowa ne. ina alama su ba kowa ne. Allah ya ce wala yi ataina ka saba min masali mun baka bakwai inda ake biyun tawa wajen karatu wajen Allah yace kai ba shi ba wal al'azim al azim mun ba al qur'ani ka coka da haka don Allah don kaga suna wai mutum ne su mai mulki na dukiya gare mukami gare shi a babban makka Allah ce la tamuddanna aynaka ila ma masahana a azwajin minhum kada ka mika idon ka ga nau'ukan abin da muka ba su nau'uka daban-daban na kuɗi da kayan haja ka mika idon ka wala ta hazan alaihim kada ka yi bakin ciki a kansu Allah ce kuma ga na tare da kai su ko kewaye da kai wani ya yi ma wauta wani ya yi ma kaushi wani ya gwada da ka tahi rabo baka kyautata mai ba Allah ce wa qasid jana aka liman lil mu'minin yace da Allah ka dan sassauta fikafikan ka wanda duk an ka biya ba abi ne ka banza kuma waɗanda za su taru su bi ka akwai mai hankuri akwai mai fushi akwai mai rowa akwai mai kwaɗai wallahi za su fitar duk suna tare da kai sai kai maintainin na in Allah وخفض جناحك للمؤمنين كأن تستوت أن أنا ga waɗanda suka bi ka مؤمنين da haka nan shi na sai Allah ya ce ne mun ba ka bakwai din da ake nawan wal qur'an al azim allazi utitu liki kuma an bani al mai girma da Allah ya saukar mini wannan ya gwada falalar fatiha manzo Allah ya karanta ma Abu Sa'id Rafi'u bin Mu'alla cewa ita ce mafi ɗaukaka sura a cikin alkur'ani Allah ya ɗaukaka ta duk yawan sura da duk bayanan da a ciki da kistoshin a cikin Allah ya yi na fatiha shugabancin daraja alkur'ani ba wanda zai iya hana haka Allah ya so in Allah ya so daga abu haka zai daga abu ne wallahi kana ganin makka in ka zo america ka zo irin su Jamanin. ka zo sauran wasu gurare irin su dubai kan ganyayyaki itatuwa ni'imomi lambuna yeye sai ka tafi maka gaya shi na yana sai ɗan danne masa karata yi tsoro zuwa sama yasa wani kan ce kawai mun kakka zai da amalinka da mun ka ta yi. haka sun ka tsare da mu ai mun dini na adawar mu na bai karshe da jefe jefe mun ka tsare saboda bai ga wata dogon harka ba cikin abin nan ya ga ko garin su ya wasu wurare ga kayan noma ga ganyayyaki ga gulabe ga tafuka ya ga wanga dajin Allah na sai kankara masaukin ku sai kai kamar kana yi haka ɗakin amma kuma nan na Allah ya tsaga babu wani gari da zaka je ka yi ibada ka kama ladar da ta yi sallah guda ta hita ko ina ta duniya da dami dubu nawa dubu ɗari sallah guda babu gari da zaka samu kana sai maka wanda ya so ya yarda da wannan karamar ta tabbata wanda bai so ba ko ya kushe kuma ta tabbata ina fatar an gane don haka haka mutane ma Allah ya kan za a wasu daga cikin ku sai ya ba su dukiya wasu ya ba su mukami wasu ya ba su hikima wasu ya ba su ilimi wasu ya ba su addini haka Allah yake yi yake rarraba hikimomin ka cikin mutane bai sai ya tara komi da komi da mutum guda ba kai ma mutum guda kar ka zama kanka lalura sai ka zama kowa wallahi wanda kanka sai na Allah kai abin nan da Allah ya ba ku gode mai kakkare na ba ba kayan wani ba ka kushe Allah ya baka abin da bai ba mutum dubu ba don haka nan ka gode don haka Qur'ani an gwada mana Fatiha tana gaban shi Allah ubangiji ya ba mu ikon karanta Fatiha da imani tare da ita fa'idan mu wannan saboda tana da wasu ke fantattun falaloli cikin su bin Usaymin yace anna al-insana idza qara'aha ala maridin fa innahu yusfa bi idnillah cikin falalarta in mutum ya karanta ta da bisa ga wani marashi da izinin Allah marashi lahiyan nan zai warke lakin bi sharti an ya qara'a bi imanin ya'ani huwa mu'minun annaha ruqiyatun nafi'atun da sharadi ya karanta ta ba ya karanta da chato da ɗan taraddudi bari in karanta ta yin tayin da tango ka karanta da ni za ta yi shi imani shi ko abu ne mai ƙarfi. sannan a samu wannan da kake karanta ma shi ma ya yarda da abin da za ka karanta mai yana da tasiri waɗanda su a sharuɗa amma ba lazim ba ne in dai kai kai imani da ita rukiya ce wada ce kana da imaninka karanta ta tasiri ba bakin komi na saboda abu sa'idin al-kuduri ya karanta ma kafiri ai fatiha kuna ba kan mutu kai ta fadi kai tsaye ai shi kafirin bai yi imani da alkurani ba hatta masauki suka nema a basu suka ce ba mu ba ku masauki mu ba yarda da ku ba yarda addini ko ba yarda da ku ba suka koma bayan gari suka yi sansani kuna masu ɗalilin a jarrabe su an ka jika duk jike-jiken da aka yi sarki da ɗaya mutane suka ce abin ga ya ɓaci abin da ya sa sarki ya yi kuka wallahi ba wasa na kuma mu yi duk abin da muka gada mun kai yanka ce a sai wurin yan bakin can ko ana samu wani bawan Allah cikin su an ka ce suka ce Allah kuna da da suka ce kwarai amma ba mu yi muku sai kun biya mu da ba ku da nasiha suka ce wallahi komai kuka so muna ba ku suka ce to yankin garken tumaki za ku ba mu tumaki za ku buka wani adadi na tumaki suka ce sai an ba mu suka ce muna ba ku komai kuka so muna ba ku da sarki mu canna kuka haka to aka karanta fatiha kai tsaye ya tashi kamar wale raƙumi wanda aka sarme da gindi ya kama hanya ta ya kai babu alamar ciwo babu rubuta babu komi ta fadi ta fadi har abada kuma fatiha dai ta karanta sun ka an su tuwaki sun haka mu hanya sai suka kama tara ta ce to ga wani abin ga ya halatta mu ci ko bai halatta ba to Allah ya mu sani suka ce to mu rike sai mu zo guri manzo Allah mu tambaye shi in mun tambaye shi yayi muna izini mu ci in bai muna izini ba so shi kenan mu kawo da mun kai da wannan dabbobi dan ka ga mu manzo Allah ya dariya yace wa ya sanar da kai ta wada ki. ya to Allah manzo Allah ne zai kawai zan sai fatiha ta tana da alfarma ni karanta ya to da kudan ya halatta kuma kudan yi min kaso ciki ba wai kaso yadda mai ba ya yi musu ne saboda su gano halacci ga rayuwarsu ta daɗaɗa ya ce kuma raba kuma kasa da ni cikin kaso ashe ana tawada da fatiha kuma wallahi na taɓa yi nan gulo ta shekara ina noma yan makaranta suka je suna noma sai kuna ba ta tsalle wallahi tallahi ko ni gwada ni karanta mu yaron nan fatiha ta fadi amma wata rana kuna mata da ni karanta ta ki faduwa ni ce to kila nawa Allah da kila lokacin na imani na safi na muka kila wasu abubuwa sun dan garoya sai da ni ta karantawa da amma lokacin nan kadai madai ni karanta fatiha wallahi yaron nan ina mun nan ta fadi amma sai da ni ta karantawa ni ta karanta Allah ya kai ni daga baya ta fadi saboda ban bar karanta ba na yi imani ta wadace kuma ni yi tayi ni yi tayi ni tayi kuma sai Allah ya ce ni da karshe dai sai ta faɗi don haka fatiha ta wadace kun gane ana ta wadace in ana karanta mu mai aljani ita ana karanta mu mai rashin lafiya ita in ina fatan an gane to wannan kun ga mun samu dai daga cikin abin da bayan gasa da lada wurin karatu ga ta sallah ba ta inganta sai da ita ko sallah ba ta inganta sai da ita la salata liman lam ya qara bi fatihatil kitab to kuma sannan ga irin wannan a al'asirin da a cikin ta sai hadisin mu na na biyu ko yace an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an samu daga abu sa'idin al-khudri ta bin sinan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala yace lalle manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya yace fi qul huwallahu ahad ya faɗa game da qul huwallahu ahad ya ce wallazi ya biyadihi na rance da Allah nan da rayuwa ta take ga hannunsa innaha la ta'dilu sulutal qur'ani tana daidai ga lada da ɗai bisa uku ne mai girma tana daidai in ka karanta ta kana samu Allah na baka ladar wanda ya karanci one over na alkur'ani ina fatar an gane amma ta kai fatiha ba ta kai ba saboda in ka karanta ta haso uku ba ka karanta qur'ani gaba ɗaya ba to in ka tashi sallah karanta ta so uku ka karanta fatiha gani sallar na kai ta yi don haka kana iya daidai da wani mutum wani wuri wani guri kuma sai ya cere ba ina fatar an gane don haka ga ta sai bisa uku ne qur'ani to sai ka ce to bari ka karanta alqur'ani gaba ɗaya ka karanta ta so uku ka karanta fatiha ba ta kai ba don haka nan wannan daidaito ga lada ne ba matsayi ba ne inda aka karanta fatiha ba ta tsayi na yan karanta so dubu ba ta tsayi makusin fatiha ina fatar a gane ka a ka ɗauki cewa zuwa ce suna ɗai wani obafiri to a wannan wajen lada ne me yasa aka ce haka maluma sun yi ta maganganu ko suka ce saboda tana ɗauke da wani over na abinda ƙur'ani qur'ani ke karantarwa qur'ani na karantar da tauhidi da faɗa maka wa Allah in kana son ka gane ka mu suratu alillah suratul hadid ka karanto tabba alillah ma fi samawati wal ardi wa rabbil hakim lahum mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa la kulli shay'in qadir huwa al awwal wal akhir wal zahir wal badin wa bi kulli shay'in huwa alladhi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma istawa ala al ardi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yaruju ومعكم أينما كنت والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج بيدك في فوفين صدق أيوكا في آية biyar zuwa shidda sai karanta maka shi a kaza in ka san wurin nan ka wa aka ce ma Allah kuma ni halaye Allah ni ayyuka Allah sai da ya gama yi maka bayanin kansa gaba da ya ce to aminu billahi wa rasuluhu ku yi imani da Allah da manzon sa an fi kome ma ji alakun mustaqalafi ya san yanzu ka riga ka shi ya san ba da dukiyar ka shi bai buwaya ka da ya gama ka arifin kansa sai ci maka to ku ciyar cikin cikin hanyar Allah cikin abin nan da ni aza ko wakilai Allah ya faɗi kuma sakamako ya faɗi cewa lalle ne fa duk wanda ya ciyar cikin abin nan da aka ba shi tsaro Allah ya ce yana da wata irin lada mai tsananin girma sai ya ci gaba da bayani ina fatan an gane don haka Qur'ani yana ɗauke da one over three Qur'ani yana karantar da tauhidi sannan yana karantar da sira sannan mi ibada zai faɗa muku wanda duk Allah ka sun abin shi Qur'ani yana ɗauke da wannan bayani zai yi maka sira tun farkon duniya kamin a yi ta gaya da halayya take da aka yi ta ga ga halayya ta ci zai maka kwarta illa zai faɗa maka yadda za a walwale matsaloli don rarrabewa tsakanin mutane adalci ibada ne shi sai ka ɗauke shi ka tashi layi ibada don haka in ka ɗauki alƙur'ani ya karantar da ibada yadda za a fanfance tsakanin mutane duk nau'in ibada ne na biyu zai karantar da faɗa maka wa Allah kaga Allah shi kaga ayyuka Allah suke sannan na uku ya baka tarihin duniya gabanta da bayanta da inda suke ciki ga faɗa maka da za ku don haka sai aka ce in ka karanta ulhuwallah kamar ka karanta saboda tauhidi take dauke da shi kamar ka karanta ɗaya bisa uku ne abin da qur'ani ke karanta ina fatan an gane jan uwa to shi yasa aka ce ta yi daidai saboda tana dauke kai kai da ka karanta ta da imaninka sai dai a baka ladan mutumin da ya karanta ɗaya bisa uku ne alqur'ani hijiri nawa kenan hijiri ishirin saboda sittin ne don haka ya gwada muna ulhuwallah tana da falala saboda ni saboda tana dauke da sifar sifa mai rahama yace wa fi riwayatin da wata riwaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi da wata ruwaya ma'aiki ya ce masa habban sabi yarda Allah ta tabbata a gare su ya ce a ahadukum an ya qara'a bi sulusil qur'an yanzu ɗayan ku yana gaza cikin dare guda biyu ya karanta dai bisa uku ne alqur'ani fi lailatin cikin wani dare aka ce fa shakka zalika alaihi kai abin ya yi nauyi gare su ya mutum zai iya gare duka ya karanta ɗai bisa uku ne alƙur'ani sai kowansu ya razar manzo Allah ya zargi mutumin da rabu ya kasa karanta ɗai bisa uku ne alƙur'ani cikin dare sai suka shiga damuwa suka ce waƙalu suka ce ayyuna yudiku zalika ya rasulullah cikin wa zai iya karatu a ce dare duk sai ya karanta ɗai bisa uku ne alƙur'ani jijiji ishirin fa ya ce kul huwallahu ahadu al-qul huwallahu Ahadu. Allahu samad yace wadda surar da ake ce qul huwallahu Ahadu. Allahu samad yace ni take yace sulusul qur'ani tana dai matsayin daidai da karanta dai bisa uku ne al-qur'ani mai girma wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi wannan sura mai daraja ce saboda tambaya annabi an kai ta izki da Allah wa Allah ta wai da mi amin zahabin zuwa amin fiddati yi muna bayanin dangantaka ubangijinka zinari an ka fashe an kai allanka saboda su allolinsu wani lokaci da bino aka faɗewa a yi allah yasa iya jiwa sai guce hannun allah ne ya dan saboda da bino na mai tsada an ka sassa ba an ka gina gunki da shi don haka in yiwa ta kan yiwa duk da dabino na sai a dan kille kunnen mai gida Allah sai a dan canje da ko in an kai ta wannan matsala sai a zo a gyara ina fatar an gane kaga Allah ga dai ba serious ba eh Allah ga bai Allah ba ha ba Allah an canje kunne ina Allah wallahi ba Allah ko ni da shi na suka ce ma annabi to kai Allah ka na zinari na da kai ka cewa mu bar duk allolin mu aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha kai kai da shehu jagoran gadon na kan Muhammadu yana da ban mamaki a ce wai babu mai albarka duk duniya wai sama da kasa babu mai albarka sai Allah annabi Muhammadu kace wallahi abin yana ban mamaki shi na suka ce to Allah ka ci to shi Allah na zinari na mu itace na aka sassako ai Allah kai ko naka halar da zinari an kai shi ko da azurfa an kai shi Ya yi shi Allah ya saukar mai kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba ta da wani bayani in ba sifa ba karantar da sifa ubangiji ba shi yasa take da doga daraja ka ce Allah ne kul ka ce huwa Allah shine Allah nan al-ahad wanda aka guda kilo wanda aka ce al-ahadiyatu tunatul wilada ko ba haka ba Ka ta ya ka ce wanda al-ahad to ya nuna bai da sharifi la sharika lahu wala nidda lahu wala anda lahu ba a kama da shi wajen zatin sa ba a kama da shi wajen ayyukan sa ba a kama da shi wajen kama ba bai da shabi ina fatar an gane yace Allah Allahu samadu Allah nan da ake nufi da bukatu duk wani wanda da bukata tsakanin sama da kasa mahalukin na hada aljani ko kuma tsuntsu ko dabba ko ice babu wani wanda da wani wanda ke wani ke biya mai bukata in ba Allah ya tsalu kulla yaumin kulla yaumin huwa fi Kowa kowane lokaci duk waɗanda a cikin sabai da kasai kowa ga Allah yake kai bukata kowa babu wani mai bukata wanda suka yi biya in ba ka jiya Allah in an yi kuskure kai wani bokanci kai wani abu jarraba ka daina hankali ba mutum na kai ba Allah ne ke shi yasa Allah yake ce ma wala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah in kaga ka ta kai wani tsahi kaga wani ciwo ya kama nanka jarraba ka daina hankali dama Allah ya faɗi in mutum ya saki layi ana jarraba ta a barki shi ya kara shiga duku bari ne ɗaya an kai amma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan da kawa an jarrabe shi ne saboda ya samu lada saboda ya samu karama gurin Allah ko kuma an yi punishment din shi da wani aikin ka saboda wasu fuka shi na ba an gane amma wani dan adam bai da iko akan wani sai da izini Allah in Allah ya so sannan abin ne ya ina ba an gane to aka ce samar wanda a guda abin da ake nufi samar wanda yake wanda kowa yake bukata ko ka ce alkamil cikakke wanda bai raguwa ga ilmi bai raguwa ga zati bai raguwa ga arziki bai raguwa ga ga dadewa wanda bai wanda bai da farko kuma haka tabiya baya da karshe har abada bai kare kayyumu samawati wal ardi kenan kaga nan ya wannan kamalar ta Allah aka faɗe ta cikin wannan sura aka ce lam yalid bai haihu ba wa lam yulad kuma ba haihe shi bai da farko sai Allah ce huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin shi an na farko kuma shi an na ƙarshe kuma shi ya fi kowa zama bayyane ga abdadan lillai kuma shi ya fi kowa ɓoyuwa da ka gane hakikani ka yi tunani sai ka gaji duniya ka tuna kila kila Allah haka yake ko mina na zuciyar ka ma shi ya halicci wannan abin shi ya wuce la tudriku al absar gani bai gani sa kuma zuciya ba ta irin kuwa sai dai kai tunani cikin ayoyinsa to shi yake da ake lam yalid bai haihu ba lam yulad kuma aka wa lam yakul lahu kufuwan ko kufuan kira'a ukra akwai kufan ko kufuwan wanda kufuwa ne ana yi kira'a war shi take cewa kufuan ko kufuan ahad kira'a hafsu take cewa kufuwan ahad don haka nan kowanne kai ya faɗa maka dai baya da tamka baya da wani tamka tsakanin samai da kasai da abin da wanda shi ba wani wanda ake cewa wannan ne a wakilin Allah wanda a ire shi ko don saboda suna da alaƙa kaza ko don kaza a'a sai dai in Allah ya wakilta ka ga annabta ko wani abu daraja ka zama manzo Allah sai ka bunkasa ka zama mai daraja ka cire matalikai garar da Allah ya baka ilmi sai ka tsere ka bunkasa ka tsere ma ka da ɗaukaka amma ba don ka kamo Allah ba ba ka kamawa ba ka kamowa wani kuma haka bai kamo maganganun da kuka ji ana cewa sun ce sun shera da Allah ba Allah nan bane ne shaitan ne sun ka shera da shi wallahi a ce sun shera da Allah sun tsere da doki ne ko kuma an zo kiyama wai an Allah ya so ya kawo su aljanna an kame su an yi wuta da su wai an sa waɗanda aka su duk wanda baka taso ne ya ba ba aikin mumini bane mumini bai ko da yarda hankalin ka dauki wannan ina fatar an gane to wannan sura ta dauke da sifar Allah shi yasa aka ce tana da falalar da ta kai in ka karanta ta kana samun wan oba siri na alqur'ani na lada an sa an fahimci wannan yace wa anhu an samo da gare shi anna rajulan lalle wani mutum sami a rajulan ya ƙara'u. yaji ya ji wani mutum na karatun kul Wallahu ahad diduha. yaji mutumin mutum yana tanana ta kul wallahu falamma asbaha ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakara فذكر lahu da ko واي da yaji iske manzo Allah ya ga mai ga abinda ni juwani na ta karatu sura guda kilo bai kara kulku wallahu ahadu Allahu samad wa kana rajulu menene ya taƙalluha yana ɗan ganin ta yi kaɗan da Allah ya za a ce kulhu Allah ɗaya mutum zai karanta faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mai wallazi nafsi biyadihi na ranke da Allah nan da rayuwa ta take ga hannunsa innaha la ta'dilu sulusal qur'an tana daidai da ɗaya bisa uku ne alqur'ani mai girma ai in ka karanta ta ne don ganin girma Allah ka ci gaba da ta ai girman ka ne zai ka wani ya taba tsalla kiyamun laili da aya guda afa ne ne in mata hun sinina sun ahun ma kanu a duna ne ma gana an hun ma kanu yi mata wanda ɗai wani ya kwana na kiyamun laili shi yana kuka afara aita kana gani allah na gani cewa kana gani in mata anahun sinina in muka jiyar da su daɗi shekaru masu yawa suka yi yalwa suka bunƙasa sun maja'ahun ma kanu yu aduna sannan abin nan da aka alƙawanta musu yanzu mu shine mutuwa da Allah Allah ce ma agana annun ma kanu yi matta'u abin da aka yi musu na jin daɗi duran da ya rushe tun ba a samu lahirar ta gyaru ba wannan da duk ya zama banza kamar ba a taba shi ba an ce za a zo ma wuta wuta wuta a ce mai a dan tsoma shi a hisuwa a ce ka taba jin daɗi ce lahirar?" ran da Allah ya ce ne ban taba jin daɗi ko wuta shi kuma dan aljanna a dauko shi a dan a nuna shi ga kowa aljanna a jaye shi ce ka taba jin wala ce ni a da Allah ya yi wannan wannan abin na haɗuwa da ɗan shiga aljanna ɗaya bai ko zauna ban ka jaye shi ya mantar da shi duk wata wahala ta ina fatar an gane shi ya kawo ga aya ayoyin da kai wani kawai suna ya ci gabar nana ta yana kuka a fara aita in mata ana hun tuni da sun maja ahun ma ka biyo a duna ma a gana an hun ma ka biyo mata'o hatta ya ta kare kiyam lokacin kiyamu zai zai kare yana nana ta don haka ba mamaki tasirin kurhu wallahu a da girma Allah ya sa mutumin da ya ci gabar nana ta ina fatar an gane Kai abin ga hadisin mu na gaba ina za a tashi wani abi huraira ko na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه ان سامو دغ ابو هريره الله مدوكين سركي da shi. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce fi kul huwallahu ahad game da kul huwallahu ahad ya ce innaha ta'dilu sulutul qur'ani tana daidai da kai bisa uku ne alqur'ani mai girma wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi cikin ingantaccen littafin nan nashi hadisi na dubu biyar hadisi na ɗari biyar da hamsin da bakwai mujalladi na farko don haka wannan duka ya karfafa maganganun su gabata hadisin mu na gaba na biyar aka cewa an anas bin radiyallahu anhu an samu daga anas dan malik Allah madaukakin sarki yarda da shi anna rajulan lalle wani mutum kala ya ya rasulullahi ya manzo Allah inni uhibbu hadhihi surata ni dai manzo Allah ina so surar ta kulhu wallahu ahad ya karanta mai ce kul huwallahu ahad manzo Allah sura gaina son ta garaina wallahi kala ce inna hubbaka ha inna hubbaha ko lalle ne son nan da kake yi mata adaka lakal janna ya sanya ka aljanna akan son kul huwallahu an yi ma hukuncin zama na aljanna son son kul huwallahu son wane Allah ne saboda sifar Allah ce sifa ubangijin samai guda bakwai da kasa ne ke ce son wannan surar ya yi maka dalili na samun aljanna gobe kiyama shi ana rubuta mun kina aljanna tun yana bisa kafafunsa yana yawo a duniya kamar yadda aka wasu abubakar su umar su usman su aliyu su sadu su abiyu wa kafin ko ba haka ba don haka mutum yana ya zama dan aljanna wata mace abu Abina, ada abin abi rabahin abdullahi dan mas'ud da dan abarci mai gwada maka wacce ya aljanna ya ce eh ce hadi a? sauda ta ce bakan macin san da kuka gani tana yawo ya ce a tatin nabiya sallallahu alaihi wa sallam ta zo min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ud'ullah an yu'afiyani wa ana usra ta ce da Allah manzo Allah roƙa mi Allah ba la farfadiya ni kai sai manzo Allah ya ce in shi ta sabarti walakin janna in ki so ki hakuri da rashin lahiya da ki ta tsirewa kina faduwa kina koda amma dai sakamakon tsirewa ne da a aljanna kawai shi Allah ya miki sakamakon wa in shi iti da autullah in ko aljanna ba shi so ke ya haifa in roƙa miki Allah ya baki lafiya ta ce a kabar ta mu Allah na yi hakuri na san in muna sha muka to a roƙa min dai Allah din a warke kuma a kai ta ce a wa dai aljanna ta fita ce ta ce na yi hakuri amma do kam mini Allah in bar yi wa al'aura ta bar kuranje kuma haka ta samu ashe yace na gwada ma shi da ba zan gwada ma almajiri ku cewa kaga fice ya aljanna yanzu Allah ya faɗi ya faɗa mana cewa kan sakamako farfadiya ya aljanna ce don haka so da yawa ana samu akan wata musiba sallar wani ba ta kai shi aljanna amma wasu wahalhalun da za a jarrabe shi da wani gwaji da wasu hasarori za su zama sanadiyar Allah ya kalli hankurinsa da gauriyarsa sai ya ba shi aljanna dama Allah gwadi na shi ka sai ya kaɗo ma wani abu gwada imani ko ya kaɗo ma wani abu don ya kankare maka zunubi ko ya kaɗo ma wani abu don ya ba upgrading yana ganin ya kacin cinci a daga darajar ka amma ba a daga darajar sai an dan samu yan wahalhalu sabai da kaji ana cewa sabitun sunan awwaluna wallahi riga wurin su ba kai aje cikin ɗakin da kai imanin nan na da kyakkyawan aikin nan na da tauriyan nan da ba da rai a yi layya saboda a samu aljanna wani ce mai an kai ga shahada ya ce a ah, nan bayan dukkan da yana jin kanshi Wala idan da bino ce iya canje da bino biyar ya jin ya jin ki ya ji ha da su ya fada hujin hama ma sara in sara ko da ga wata ta kai da sara wajen tamanin da wani tsakanin halbi da sun kada sara ya yarda ya samu waɗanda hasarori na na lafiyar cikin ya rasa rayuwa ta saboda ya samu aljanna don haka nan an ji wannan son wannan sura ya ɗaukaka wannan bawan Allah ya kai zama ɗan aljanna rawahu tirmidhi at-tirmidhi abu isa ya ruwaito ya عيسى hadithun hasan wa rawahu al-bukhari fi صحيحه تعليقا imam bukhari ya ruwaito shi yana mu'allakin hadisi mu'allakin hadisi ne da aka samu rawi guda ya yanke ya na na shidda wa an uqba bin amir an samu daga uqba dan amir radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce alam tara alam tara haka ne alam tara ayatin unzilat hadhihi al-layla baka ga wasu ayoyin da aka sauka su a cikin daren kada ya wuce ba yace lam yura misluhunna qad waɗanda ayoyin da aka sauke jiya ba a taba gani kamar su ba duniya su ne ne sai ce a a'udhu bi rabbil falaki wa a a'udhu bi rabbin nas suna ayoyin da ba a taba ganin irin su Allah ya saukar da irin su shi ta manzo Allah ya ce masta'azu izin bi mislihin ko duk wani mai neman tsari bai taba neman tsari da wani abu wanda kai su wanda kai su yau shi aka saukar mai su lokacin da bukatar saukar da su ya شيخ على جنون الدر من القرآن من فوق أهان كلي أهان كلي كذلك لن تثبتها من أين يتتوى فرق آية وقال الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن جبلة واحدة هل لا يتني نزل عليه القرآن جبلة كذلك لن نثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا nisa ba a saukar mai jumla ba aka dora a killo nan a kawo nan to qur'ani ana saukar da shi lokacin da bukata annabi sallallahu alaihi wasallam tare da darajarsa ga Allah wasu yahudawa suka yi mai dan wani abu na sihiri sai ji kamar yayi abu kuma kamar yaji kamar ba shi kamar bai yi ba sai aka bincika kasan yan sharri ne ashe sun samu wani abu ga mashaci sun ɗan mai wasu ƴan tsaye-tsaye an je an jiha cikin wata rijiya aka je aka gano aka ce da lokacin Allah ya saukar mai da waɗanda kula gudzai cewa in yana karanta su da wani sihiri da gure wani da hasada da kandun baka da aljani da mutum kowa in kana karanta su sharri kowa bai yi ba ne su wane ne kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas ba a taba saukar da wasu a lokacin da manzo Allah yake magana wannan lokacin babu wani abin da aka saukar su na tsari wanda ya kai su za su zama kariya ga aljani ko masu rukiya kuna ganin suna karanta su a akan wanda ake wa rukiya ko ba ku ji ba sannan ainihin annabi ya faɗa cewa kowa karanta su bayan sallolin farilla bayan asubahin ya karanta kul huwallahu uku kul a'udhu bi rabbil falaq uku kul a'udhu bi rabbin nas uku da imani bayan magariba ya karanta kul huwallahu kul a'udhu bi rabbil falaq uku kul a'udhu bi rabbin nas uku bayan magariba kan iya tayi daga masallacin sa bayan azhar ya karanta daya daya bayan la'asar ya karanta ɗaya ɗaya bayan isha ya karanta ɗaya ɗaya babu wani sharrin da zai iya samu a wannan yini nashi ko a wannan dare shi babu wani mai gadi na duniya da ya kai waɗanda tasiri wajen kare mutum daga bala'i don haka da wata wayar da za ta kewaye gidanka da wani ne in ka kada ya ta kewaye gida da waya mota ta ce ai baka kewaye ni ba ne. kuna kama hanya zuwa abuja ka kashe ka ko ba ka iya eh kana iya ka an kewa gidanka da shuga ya kan maye ma zama guda kaf ko hawan jini don haka in za ka nema laɗe ga abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar ma annabin sai ne misali da shi in ka ce kula uzu da rabbin falak na roki Allah na nemi tsari da kariya daga ubangijin falaki gaba daya falaki shine magudanar rana da wata da taurari yace daga ni min sharri ma halaka na nemi tsare ni kariya daga sharrin duk abin da ya halitta gaba daya har da kai ka Allah ya halice ta kamar ka ce Allah ka tsare ni da sharrin da a cikin samai da na kasai da wanda ka saukuwa da wanda a kasa da sharrin mutum da na aljani da sharrin dabba kai har da na Allah har da sharrin da a ciki na Allah kai min kariya gare shi dan haka nan yadda aka ce masa hada musa izun bizne ba mai neman tsari bai nemi tsari da abin da yake su ba to shi na yace sure waɗanda surori guda biyu imam muslim ya ruwaito shi hadisi mana gaba yace an abi sa'idin al-khudri an tabo daga sa'ad bin sinan radiyallahu anhu Allah ya zada shi kala ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu min al-min al-mi min al-janni jam'in al-jannu manzo Allah da yana neman tsari Allah ya kare shi daga sharruka al-jannu wa ainil insani da kandun baka na mutu ido mutu wani iya kalle ka ce a a a a wa wane sai masassara wani abu Allah ya halitta cikin cikin cikin rai dai wanda ka tuwa kuma manzo Allah ya ce al'ainu haqqun kandun baka gaskiya ne da ya ce kai matar da ta fari ko kai mutumin ga fai kiba sai masassara sai ka tattara kuma bakin baki ba waɗanga na masu dan bakin harshe ba shi wani abu na da daban don dauri mu shi mu duk a gani mai bakin harshe sai a ce kandun baka da rai ko maye ka ba wannan wani abu ne shi mai kandun baka ko bai da komi da jikinsa sa iya kalle ka ya ce a a kai mutumin gana da kiba ko mutumin gana da kyawu wallahi sai zazzabi shi yasa annabi ya ku da yanzu za ku je za ku je misira yace kar ku shiga la tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abawabin mutafarrika amma kuma wa ma ugni ankum min Allah amma wallahi ba ina nuna in shiga daban daban ina yana ya zama sanadiyar ka Allah ya ku da wata halaba wa ma ugni ankum min Allah shi ban kare muku komai yan bai da al'amarin ga Allah amma ya hada musu shigowa a ce a'a wadan gafa kamar turawa su shigo birnin kabi goma ana da dole a bi su da kallo don da wuri bin su ba kai ko muku san lokacin da mura bin su ba bi kai suna kasuwa mura bi muna yawo to sai ga wannan yankin da inda za suna garin kiddawa ne su an majority ba kalan su guda da banu isra'ila da ce kan ku shiga hanya guda za ku zama ku ɗauki idon mutane a a ah, wannan ga wannan irin mutane na kan ku daidai da wani mai mugun baki a halin ya ce ku shiga ku rarraba wanga ya biyo ga hanya wanga sai ku haɗu sai inda kuka son haɗuwa fa da sarki ina fatar an gane to shi da aka ce manzon Allah da yana neman Allah tsari daga aljani wa ainihin insani da kuma in ijiya idanuwar mutum ba Allah ya ce mine ne yake cewa wa in ya yakadu allazina kafaru wa in ya yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun Allah ya ce wa iya kadun ladina kafaru wallahi suna kusan su kayan da kai da ita da kallon su in ka fito ka dubi da harara suna kusan su ka fadi aka ce wasu maluma sun fasara wannan da kandun baka da kandun baka su bin usaimi ne ya fasara da wannan don haka nan ga kandun baka gaskiya ne shi na manzo Allah da yana neman tsari hatta nazalatil muta'awwizatani sai da ayoyi surori da guda biyu kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas suka sauka falamma nazalata lokacin da suka sauka akaza bihi ma wa taraka ma sai manzo Allah ya rike sai masauran tawo da yake na neman sani daga aljannu ko kuma kan dubba in ka rike su kaci maganin mai kaci maganin mai haddin kasko kaci maganin barawo ka ci maganin ɗan ta'adda ka ci maganin ɗan gungume kowa Allah na iya kare ka gare shi saboda kowa gashin farfada kowa da gaban shi kowa yana nan rike ga Allah dan gungume ba shi sai da izinin Allah sai Allah ya so za su so su tare ka Allah ana ya sa su kwana kai sun lokacin da su ganin dama ta kuce sai ka biyo ka wuce haka nan suna ai shirya yau za su zo gidan ka in kana da irin ga kariya sai dai wani abu ya tafi ya ba su tsoro sai su bari abin da ya fi musu zama alheri ina fatan an gane don haka nan shine aka ce manzo Allah da ya same su Allah ya saukar mai da wata aya ko ma'ida ne الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين wannan aya ita ce ta sa manzo Allah aka bar gadin shi da aka saukar da ita ce masu gadi kowa ya tafi abin ta Allah ya yi mai alƙawari kai shi kenan sai aka bar da aka kuma ɗauki matakin na jefa mai da fili da sauransu kuma Allah ya sauka mai kula uzai shi kenan neman tsarin da yake daga sharruka aljanni saboda ya taɓa wani yana sallah wani aljanni ya toya ɓanna mai sallah ya kame shi ya ce ba don da annabi dan uwa na annabi ya roki kada Allah kada a ba shi mulkin da kowa kai da na rike annabi na ɗarme shi ku gane da zaki ko ta ba shi ya ce sai ni ke shi ya yi to da yi lauta ya jefa mini ya ɓanna min sallah sai ni Allah azani a kai ne sai ni kame shi ne nake ni makure shi sai da ni jimiyo na ga hannuna saboda makura don haka shi aljannu suna nufin mutane da sharri habbe mutanen kirki in ka zama na banza ba su damuwa ne wani lokaci ka zama abokin tafiya amma in kana mutumin kirki aljani wanda an bangantacce gu ne maka ya kai kuma ba ka gani ne innahu yarakum wa qabiluhu min haisu latara tarawna ko ba ka ya yace ba ba ka gani ne amma shi yana ganin ka a ha zai ɗauke ka ba abin da ka kare ka daga shi sai karance karance al-mutahawizat ina fatar an gane kalla kai kai duk inda ya kasu an ce inna ya yajri min bini adama majarab dhanbi fil uruq shedan yana gudana ga jikin dan adam gudanar jini cikin jiyoji ka san ko jini ko ina roni ya kai zo ga zuciya ya hito ya yi yawo ka gane shi nan ga ko nan ka taba kana gani nai haka shi ne yake samun dama in baka yawa ambaton Allah ya shiga cikin jikin ka yawo yawo ya sanya maka so wata wasi ya kyamatar da kai sallah ya kyamatar da kai alkhairi ya sa maka mugunta haka dai abubuwa da dama su kuma da ya ci nasara ka zo su tare da shi amma in kana yawan askar kana yawan askar to baya tasiri inna laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ke bai da ƙarfi ko kadan akan waɗanda suka yi imani da Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangiji suka dogara ina na yake da ƙarfi إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم kaji inda yake da ƙarfi Allah ya ce inna ma wal inna ma sultanu inda yake da ƙarfi alal ladina yatawallawna ga wanda ke jibanta mai roƙon aljani ya kanye shi yayi mai kuɗi mai ya kawo mai wani labari daga nesa ya to waɗannan suna yake da fawa a kansu su da azabar yan al'adu su ce ba to za a yi ma ma ne amma abin da ɗaya ne ka son ka bar sallar lahasar ko za a yi ma ma amma ka aje farin zane ko ka aji ɗan gafari ko ka aji farar tunkiya ko ka samu sikirkita ka aje ina fatar an gane zai ɗan sa ka ɗan wani abin da za ka aje wanda kamar shi zai ba ka gaidin na kawai abu ya same ka ya samu sa'ar ka yanzu ka yi Allah biyu Allah kada ka masallaci da Allah kada ka kare ka daga jikin ka ko ko cikin gidan. ina fatar an gane to wanda ke jibanta kai shi yake da iko a kansa na hum bihi da waɗanda suke haɗa shi da Allah wajen neman wasu bukatu amma muminin kwarai shi dan tsoro ne kuma zo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam game da Umar inna Umar haza ma salaka fajjan illa wa salaka shaytan fajjan gaira ko ya nuni Umar ce kun ga Umar din jinsi ka ce wallahi bai taba kama wata hanya ba ya shiga wata kwarkwada zai na wani guri shaytan ya kamo ta ci ya saki hanyar da ya kama ta bai ya gaba da Umar kuma Umar bai gani ne amma saboda ƙarfin imani da tawakkali ga Allah da tsoron Allah ya sa dan bai da tasiri gare shi haka za ka zama in ka zama mai tsoron Allah mai gaskiya mai amana mai kame kai daga alfashi haka Allah zai sanya kai dan bai tasiri gare ka Allah ya taimake mu to shine aka ce manzo Allah yana neman tsari daga gare shi kun ga in manzo Allah ne na neman tsari daga gare shi min ba da ruhu aula wani yaki ta ya nemi tsari ko ba haka ba duk da shi ma yana ganin su wani lokaci ya ce yana neman tsari daga idanuwar mutane ya ce amma lokacin da aka saukar mai waɗanda surori masu albarka sai ya rike su ya ci gaba da karanta su ya zama kuma sunna ɗai ne ya bar waɗancan addu'o'i rawahu biyu wa qala hadithun hasanun lokaci yayi bismillah ku kama wuyoyi wanda ya dogara gare shi sai sai ya ishe shi ya yi wauta wanda ba haka na Allah ka san ai tawakkali tawakkali akai abin tabubba sai ya tafi daji ya yi kwanci ne daga wata gaciya inda kowa bai zuwa ce yau ya dogara ga Allah sai ya gani Allah magana ga da yayi a ce duk wanda ya dogara ga Allah Allah za ta ya kwanta ya kwanta can wani ba Allah ya cikin dokar daji na ya ko shi ya jinjina ya jinjina ya kingo Allah akbar mutum mutumin gaji wasan sai mai ko ina sai ya ya fito abinci da ruwa ya yi ta samu ya abinci ya yi ta samu ya ba shi ruwa sai da ya kai kai ganin gefe su yi isa ga ciki mai sai ya ce to sai na yi abin da ka tsammani mutumin ka sai kirkice da zariya ya ce wallahi Ya ku wata yiwa da nika ji kawai dai Allah ɗaya na nufi a gaba ya ce wannan ya tawakkal Allah fa huwa hasbuhu shi ɗaya na ni gwada shi kuma ga shi lalle ya tabbata ni wannan abin don ban san kana zuwa wai ba ban kwanta bisa ga hanyar kowa bisa ga dokar daji inda kowa bai al'ada sai na yanzu Allah ya jawo ku katto ka ce sun yanzu kina da gaskiya ne to ba wai in kare Allah yake ba don ya kare yaqini da ba shi na annabi Ibrahim ya roki Allah rabbi arini fa tuhyil mauta yace awalan tuni yace ana wallahi wallahi ya zama inda kalbi ba wai bayyanar da kana da iko aka halittar mamata ba a don dan in ga wanda ka yi nai mu ba sharatan practically in ga nai bayyane ya ce to je ka bi tsuntsaye mu yi magana sa wani lokaci ko ba haka ba to a gaskata in aka yi karatu fa'idar karatu mal ilmu illa al'amalu bihi ilmi bai da fa'ida in ba aiki da shi ku yi kokari in rashin lahiya ta kanci abu na rada maka kai kai arwallah ka karanta fatiha ka rike kan karanta fatiha kawa bakwai ba a hana ka wata sanadiya ba amma ka yi amfani da wanga maganin za ka saukar mu annabi muhammadu abu ne mai tabbata imaninka kuma girman imaninka yana sa wallahi abin gushi karanta bayani. ibnu kaimin jawziya ya ce, ya zo maka wata rana rashin lahiyoyi suka kai mai ko ina ce to ai manzo Allah ya ce ne? ma'u zamzam lima shiri bala wai ce wallahi shi kan sai yayi tasha yayi tasha yayi tasha sai ko Allah ya kawo shi lahiyoyin nan gaba da sai warke to ana son mumini in an ka faɗi abu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza to ya rike shi ku rike muna kula uzzaka wannan abin da kuka yi na da an sallame mutu yayi farkas yayi wajen masallaci ba daidai ba ya saba ma sunna abin da sunna manzo Allah ka sallame Allah ya ce idza qadaytu musallata yace ku yi ni fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum in kuka gama sallah ba an rabu da Allah ba a ku tsaya ku kahe fa idza faragta fansabu ila rabbika farawabu ma'ana in ka gama wagga ibada sannan kai mi fansab ka kahe da kana da don haka an ce na in kuka gama sallah faskurullah ku ambaci Allah ashe gama sallah ba shi kenan ka gama ibada da aka dora ma ba هناك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مولي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل lahu sana'un hasanu la ilaha illa allah mukhlisina lahu ad-din ba su su su su sun gada aka su su su ko guda ba kai ba ya fatar an gane kana gani ya kai da kana ba in ya san ne ya kabi to bai ko guda to kaza ya kai subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah wallahu akbar Allah ta cika la ilaha illallah manzo Allah ce duk wanda ya sallar farilla kan iya wani wani kawo sai yayi nan da zunubai ne waɗanda ba ka ba in sun cika ku sai Allah ya yake mai in ka gama sai ka karanta ayatul kursi an yi mana alƙawari cewa wanda duk yallazin ci karatu ayatul kursi bayan kowace sallah ba abin da ya hana mai shiga aljanna face rashin mutuwa an faɗa muna sunanci waɗanda surori guda uku duk wanda ke karanta su bayan salloli farilla bala'i bai sauka gida mai ko an tafi bala'i ya to Allah zai kawo ya sa maka sauki mai abu ya faru wata rana wallahi abubuwa sukan faru sai na yi mamaki yaro na Abdurrahman yana yaro ya fada rijiya gaba shidda wallahi ya giyar da uwa ta jawo shi da ita ko ni ta zura ya kama ni toni jashi wallahi kullum sai ta kacewa uku ana kullum kafin juma'a ta tomo sai amma da ya giyar nan su na cewa ya hayu ya kayyubu ya hayu ya ba da ya giyar ga wanda wata na aka sa ta yi ka uku ga ni wallahi da ita ya yaron ga sai da ya fito baki nijja ni kama hannun ni sai sai da ni faɗi ni su yara don na riga na ɗauka wannan in dai har ya fito da ya kara karama ta an kai mini wallahi ina fatar an gane to in kana sai waɗanda aka bangiji madaukaki zai gaibi naka sosai jarraba ku gani da Allah bar waka ina ganin da an sallame sai mutu ai ko dan maka wanda aka cinke wannan abin bai ba don Allah a gyara sunna akai in mutu ya sunna ba ge mai daita ba sunna wajen sallah sunna bayan sallah sunna in an je shago sunna haka ake tafiya da rayuwar mu yasa rayuwar mumini kullun zakarun ne don haka dan Allah waɗanda ba a yi an faɗi su a barbarin suna wucewa a ba amma sura Allah ubangiji ya taimake mu an ce an wiqayatu aqwa min dawai kariya kai kare daga musiba ya yi ka bidi magani rashin lahiya ya sauka yi kokari ka tsare ka tsare abubuwan da Allah ba ka kariya daga sharri masu sharri to ya yi a ce sai ya sai abin ya faru ka ka je police station kai kai kai kai report ko kuma ka dauki matakin zuwa kotu a yi kokari abin da zai kare ka da sharri mai sharri Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum